shekara ta dubu biyu da sha takwas. wannan shine kasan na ɗari da hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali shasari. allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yan su manta ba a jiya mun karanta tambaya ta 33 da ke mana bayani akan ma asul a a'mal fi da shuyukh shi'a kan cewa wai menene asalin sinadarin an san ayyukan da bawa zai Allah zai yi na bawa a bisa mahanga na akidan yan shi'a tumin ji 'yan soke burutsu da 'yan su sukur ɗin da suka yi domin su tabbatar da shirme da shiriritan da suke a kai sai malice ta arut ga karo sun yi magana kuma sun yi makansu karo da kansu ne su ne suka yi haƙa rijiyar kuma suka cike da hannunsu ne ta arut ma za yi ji bu shiyo a min haziyar riwaya wa fi kutubihim al-mu'tabara mala yake cewa menene malaman shi'a suka faɗa akan ita wannan riwayan da muka karanta da ke cewa sai ka yi imani da imma ɗinsu ne sannan aikinka zai karɓu kuma a cikin littafansu tabbatattu malici an ali buna biyu talibin radiyallahu anhu qala daga na, ali dan abi talib ya ce kaga kan kat kenan ko yasa in ka tashi za ka yi magana ji ka taskansu ka ɗibo in za yi magana da 'yan ƙor'aniyun jama'a ni ba na kafa masu hujja da hadisi ko fiƙi ko zancen wani malami da ƙor'anin za mu yi magana in muka za yi magana da shi'a don littattafansu za mu yi magana sau da littafin shi'a inda kana da shi kuma ka karanta kuma kwalkwalwanka tana da saiti ta haddace sannan ka fahimci ƙur'ani an gano wannan Allah nan ba ɗan shi'an da zai iya muƙabala da kai na minti goma sha biyar tabbatacce babu shi yana fara zai shuru amma in ya gane baka san littattafansa ba inda suke da tafka da warwara ya gane cewa kai ma ƙur'anin baka yi laushi a cikin shi ba to shi zai zo dinga kawo maka wasu tarihi na ƙarya an gano wannan an yi kaza za mu tambaye shi wa ya gaya maka an yi kawai don an rubuta yau ba cikin bible ba an ce annabi dauda da allah sun yi kokowa ba an yi ne <laughs> don ga gani a rubuce duk abin da gani a rubuce shine daidai a cikin bible ba akwai allah uku ba daidai ne <laughs> maganan banza ce yi kawo mana isnadi tiryin tiryin da ya tabbata cin da dai san da abin ya faru baka nan shi ma wanda ya rubuta baya nan an fahimta ni na ganin ba fa abin ta da jijiyan wuya a ciki <coughs> alhamdulillah ya halikumullahu ya ce kala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول شهاجة النبي هنا تشوى لما نزلت الآية عند أن آية تسوك تشوى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة نيبانا ba na من ku saka min da يتكانا sai dai ku kalli zumuncin da ke tsakana da ku ni don wannan kuma ji fassarar ta <laughs> wasu sakarkaru wai zai ce wai bar tambayen ku komai sai ku so halar baiti ina to ai an mai sakamakon kenan shi ba abin annabi kawai yake cewa ku yanda kuka bar kowa ya sakata ya wala a makka ku to ni ma ku banne sakata in wala kar ku manta ni ma fa dangin ku ne iya kamfa magana ayin kenan an gano wannan da kyau yasa Allah ya ce la uqsimu bi hadzal balad wa anta hillun bi hazal balad ba wanda ake cutan shi a cikin garin maka amma kai an halata cutar da kai ki ce ni ba wani abu nake roƙon ku yi man ba illa ku kalli ƙauna na zumunta ku rabu da ni kadai abin da annabi yake so ke to san da aka saukar da wannan aya qala jabara'ilu alaihi salam sai malaika jibrilu ya ce ya muhammad inna li kulli dinin aslan wada eh, a matu kowane addini yana da asali kuma yana da jigon shi da abin da ya zama shine turken shi ko kuma shishiken shi ko foundation din shi dirkan da ke rike da shi ko wa far'an kuma addini na da reshi eh sannan wa buniyanan kuma yana da abin da ya tada hasumiyin gini shi wa inna aslad dini wa da ma'amatuhu qawla la ilaha illallah ka sani addini abin da yake asalin shi da kuma darkan da ke rike da shi shine la ilaha illallah wa inna far'uhu wa buniyanuhu reshen shi da kuma abin da ya gina shi mahabbatukum ahlal bayti shine ku ko ahlal bayti wa mawalatukum da kuma jibinta al'amarinku fi ma wafaqal haqqa ga abin da daidai da gaskiya wada ilahi kuma yake kira zuwa ga gaskiyar wannan fa magana in shi'a yanzu magana da suka fi suka ce asalin addini shine kaunan ahlal bayti gaskiya ne ya rabi don magana an ce la ilaha illallah ne da abin da ya kira zuwa gare ta da abin da ya tabbatar da ita ta la ilaha illallah ashe su ahlul baitin ma menene reshe an gano wannan a asalin ginin bene me ke rike bene petition ne ke rike shi koko petition da ake sa wannan su ke rike shi koko filolin nan ko ba shi zai tsaya ko ba zai tsaya ba gano wannan da kyau idan za ka ji mutum ya ce aike gini in bini ne da inci tara shi zai zauna waga maka in ka fitar da filoli suka tsaya ko half inci ka yi sa plywood a matsayin abin da ya rufa ya rufa zai zai akwai zai tsaya ba eh <laughs> kawai ka zo ka sa inci tara ya tsare maka wuri ya gano ku gano na kawo ku wannan misalin ne don ku gano ko da ahlul bait ko ba ahlul bait addini na nan tunda aslul dini mawjud to wannan magana tana cikin littafin tafsirul furat shafi na 397 lamban hadisin na 528 tafsirin suratu hamin ayin sin qaf wata sura kenan suratu shura sai littafin bihar al’anwa a mazalladi na 23 shafi na 247 a lamba hadisi na 19 babun inna mawaddatukum eh inna mawaddatuhum ajru risala kai wani sabon magana ma da ɗazuman fahimce shi ba wai ƙaunan ahalul baiti ana baka ladan manzanci tuna ka rage manzan Allah kenan idan aka ce ana baka albashin shugaban kasa ha to ya shugaban kasa bai fika ba kenan nan dama shugaban kasa fika ne da yawan me da yawan kaya da sauran abubuwa ko za baka ladan wai manzanci to a ce maka manzan mama na kawai zauna lafiya dan shi abi da kunya wallahi inna hadha an-nas yaj'alu aqla ad-din kun ga wannan nasin to ya yi bayanin asalin addini shine shahadatu tauhid shine shi ne lalwilaya ba kamar wilaya da in sha suke faɗi ba wa ya'addu muhabbata halal beti min alfar kuma hadisin ya son san halal beti shi reshe ne wa hiyar mashrupa bi manuwa faƙal haƙ. shi kan ahlul bait ma sai wanda ya daidai da gaskiya wada ilai kuma yake kira zuwa gaskiya kan gane abin da yake kira ba gaskiya bane kuma bai daidai da gaskiya ba za ba ahlul baitin ba za a ba a cikin littafin su ba ji ko ina ba sai kun ga wannan abubuwan da muke karanta amfanin shi ba yana da yawa ba sannan haka ki karantawa to shine su da kansu a cutar da su ba ba ku sani ba so da yawan su kauyawa ne waɗanda suke zuwa daga karkara wanda kwata-kwata ba su san inda aka samu gaba ba kuma ko a ma jahilai ne wani ɗan silma ne kun gano wannan yana zuwa gidan disco kuma yana neman matan makota kwarto ne to sai aka za ka ce a shi'a ga mutu'a ga istiaril furuci shi abin da ya kai shi kenan ba wani abu ba yanzu wannan bai da bukata a mai bayani shi fa zune kawo shi an gano wani shi waɗan disco ne a cikin addinin shi akwai casu za a zo da ganga a ta didima shi wani abin ya kawo shi wani shi kuma ko a ƙauyen ma ɗan daba ne ko harkar shi akwai rashin kunya da tsiwa da fareti da rawan soja irin na kaza na kaza wani kuma macuci ne zai cuci mutane an kai ƙara wajen dagaci ko hakimin ƙauye tigayya zai rashin mutunci to kaga kenan in ya rashin mutunci yi abin da ba shi kenan ba aka nima hukunta shi za su kwashi mutane ana ta kabbar bari a je kotu a watsa police station to kaga wannan yayi daidai addinin zai kare iskancin shi shi za da suka shiga kauye duk wani mutumin banza macuci mai danna filayen mutane ya shiga mai neman matan makota ya shiga mai lalata 'ya'yan mutane ya shiga ɗan disko ma ya shiga kun gano wannan duk wani mara gaskiya kawai sai kwaso jiki kawai sai suka shiga kuma suna waɗannan abubuwan an yi justifying abin da sunan addini duk wanda ka daga kwaya ɗaya sai ka gan shi tsohon alakon kwanne a garinsu ba wani mutumin kirki za kana kallon idan ka idan yan iska ya zo na shan wiwi dan dna na za ku dan zana sai lo lo lo shi ma ba gaskiya yake da shi ba <laughs> banza ta goro ji kenan <laughs> gano wannan da kyau to muka ce mana Allah mu da muka fara faɗi tun kafa haife ka da mu ce ba mahallin shi bane sai mun baka kashi tukuna sannan karacin hayyacinka sai mu ce ɗazu ka zaki Allah sai kara kanka jama'a ko wani ɗan shiya da na tattauna da shi ya ce ba kuna bata mukanku lokaci ne ya ce mafi yawancin mu fa wani abu ya kawo dauka a cikin shi nan daga shiganmu ne kawai sai aka cusa mana wasu ra'ayoyi kawai sai muka dilme wacce wallahi mun shigo ba don Allah ba ne ƙarya ce a cikinta mun zo kawai shigan ta kammali akwai wanda shi ya ga kawai ana ajo ne a cikin shi'a ana tara kudi a bawa na kaza a bawa na kaza shi ma zo don a bashi da za ka suka dilmiyar shi sun gani ba ko wani sha-sha-sha da ya ce wa tafiyan alu suna ba a ba da taimako ba zai je ya shiga mu kuma har yanzu ba mu ga ya kai dan gwata kudi ba mala yake cewa aidan fama zambul ladina matu fil umami sabiqa idan kuka ce a sai wanda ya imani da imma na ahlul bait ne zai shiga aljanna to sauran al'ummomi da suka gabata fa walam ya alamu bi ali ba su ba san ali ba wala bi ahlul bait ko yan dakin shi to yaya za a yi da su su mun ga shiriri ta ku kamar ka tambayin da ba ka yi ansa sai ka fara wa wa wa'in yana fara wa'in wa'in sai ka ce nuna mana littafi suna mana babu zikar mutane shuru jahili yasa duk wanda ya kauce ma addini ba a mai mujamala za a gatsa mai magana daidai da shi kawai Allah ya taimake mu jama'a za mu tashi tambaya ta 34 gobe subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu